هذا زوجها فبص منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi da muke karatu a wannan majalisi ne albarka masjid sahaba da ke kungila a yau muna muna 28 da ko? yau muna 28 ga watan rajin ikali hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da yau muna bakwai ko? ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha shida a cikin karatunmu da muke na al-ittijahati muta'addida fi qadiyyat khuruj al-mahdi muntazar yau na jin zamu darasi na hudu. a wannan littafi in ba a manta ba mun tsaya ne wato inda za mu tsora a kan bayani a kan rayuwar ko kuma shi shahayatu A سعيد بن bin بن Bello, الشيخ عثمان بن فودي رحمة الله عليهم إذن yadda suke karambata tare da rada, bin fadlullah wanda muka ce za mu ɗan karanta wani abu kaɗan daga ciki Dan shi kamar yadda muka karanto a baya cewa shahayatu ya yi hijira daga nan najeriya ko da yake wancan lokacin ma ba najeriya ake kiranta ba bayan rushewacin daula ta kakansa ya hijira zuwa sudan domin ya je ya mu ya mubaya'a ga almahadi na sudan wanda ya da'awar mahadiya a can sudan a wannan lokaci domin ji yadda ya bar nan sokoto da ta inda ya bi da inda ya kulla har da inda ya kai wato wani gari da ake kiran shi balda wanda yana cikin kasar kamaru a yau kenan ina jin ba ku manta wannan ba to can ne ya ci karo da shi wannan rabia a nan za mu tsora a yau domin a fahimci inda za mu tsora ɗin a masu tarihi suke cewa shi rabia ɗin nan wa rabia a haza huwa amiru madinati marwa a wancan lokaci shi rabia bin fadlullah wato shi ne gwamna za a iya cewa kenan ne amir a gari na marwa marwa kun san tana cikin kamaru har yanzu wafi ma ya zaharu annahu lam yaqbal da'awatul mahdi sudani a yadda yake bayyana yadda tarihi ya nuna farkon kiran da shi Al-Mahdi na sudan yema malamai na wannan zamanin da sarakuna da shugabanni na nan afirka ta yamma zahirin abin da nuna shi bai karɓi da ba. kamar yadda can ba ba da a da ya kira lokacin babban malamin da ke libya bai karba ba shine mahabshan muhammad sanusi to haka kuma ya turo wannan da awon zuwa nan najeriya a lokacin shi hayati ya karba to amma shi shan rabe ko kuma mutum rabe a lokacin shi bai karfi wannan da awon ba abin da zahirin tarihi ke nuna لأنه رفض رسالته التي أرسلها إليه wajen farkon wasiƙar da ya aiko mai ya yi ta ya mai da ita bai amshe ta ba bai karɓe ta ba kun fahimta da kyau sai eh, saboda ne ya yi masa wannan wasiƙa ne libaye abu wa da fi da'i yi. wasiƙar da ya aiko mai da nufin cewa ya ainihin yi masa mubaya'a kamar yadda shi Hayati ya karfi wasiƙar ya ce ya mayan mai da rajin cewa ya aminta da cewa shi ne almahaki na fata kuna fahimta ya sake aiko mai da wasu cewa to daga nan duk masoya na su yi maka baya a mamakina to shi raga bai yadda da wannan ba bai karta hakan ba da wannan da'awar tashi cewa ya mai taffa kuma ya taimaka masa akan wannan da'awa tashi ta mahajiyanci shi raga bai karta hakan ba wakar ta zan wajen hayatun Binta tarabih shi shi hayatu lokacin da ya isa can ko kuma mu ce haɗuwar shi da rabe farkon haɗuwarsu har aka sami auratayya ta shiga tsakani shi shi hayatu wato ainihin ya aure yar rabe kuna fahimta da kyau almusamma wancan ake kiranta hawa eh ana cewa hawa'u kuma ana cewa hawa to yawanci su a filatanci da abin da haka ke kiran mai suna hawa su suke mata hawa a lokacin kaga kenan an